Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata sha hudu ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya Cikin shirin za ku ji ta bakin wasu 'yan Najeriya game da halin rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin ƙasar. sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran manyan jaridun jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kiran waya kuna aji mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. kwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin biden ta sanya wa koriya ta arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba akan yadda gwamnatin koriya take tafiyar da batutuwan 'yancin jama'a ko kuma shirinta na makaman nukiliya da masu linzami Joshua Stantos wani lauya a nan Washington wanda ya taimaka wajen rubuta shirin dokar tabbatar da kakaba takunkumai da manufofi a kan Koriya na shekarar 2016 ya ce tamkar wani gamin gambiza ne mai sassauci da manuniya a kan manufa waɗanda suke da alaƙa da turbar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Wannan wata hanya ce da ma'aikatar baitulmalin Amurka take cewa tabbas Koriya ta Arewa tana da wani mahimmanci ga ƙoƙarin da Amurka take yi wajen ba da ƙarin haske akan yadda ƙasar take take hakkin ɗan adam a lafazin Mr. Stantos. A jiya Litinin ne Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ya ce yana mai kyakkyawar fata biyo bayan ziyarar tarihi ta kwana biyu da ya kai haɗaɗɗiyar daular larabawa lokacin da ya gana da yarima mai jiran gado na daular sheikh muhammad bin zayed al nahyan ziyarar ita ce ta farko da wani shugaban isra'ila ya taɓa yi sannan ta biyo bayan kyakkyawar alaƙa da ƙasashen biyu suka kulla a shekarar da ta gabata ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya wa suna abraham da gwamnatin trump ta shiga tsakani a cimmawa shugabannin biyu dai sun tattauna ne dangane da zurfafa dangantakar tattalin arziki da kasuwanci labarin suna zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a wata babbar nasara ga masu kare tsirarin jinsin mata da maza a makon da ya gabata kasar Kanada ta haramta jinyar kawar da zama ɗan luwaɗi ɗabi'a da ke manufar canzawa ɗan adam jinsin da ya fi raja a kai ko kuma gwammace zama mace ko namiji. Dokar ta ayyana duk wani yunkuri na sa mutum cikin wani yanayi na canza masa irin jinsin da ya fi so a matsayin wani babban laifi. Haka ma mayar da yin hakan wata sana'a ko kuma ɗaukar wani ɗan ƙasar Kanadan zuwa wata ƙasa don a canza masa irin jinsin da yake ganin shi ya dace da shi. Firaminista Justin Trudeau ya yaba da haramtawar a shafinsa na Twitter cewa wannan ɗabi'a ce ta ƙasƙanci kuma abin ƙi. In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ake ci gaba da fuskantar rashin samun zaman lafiya a arewacin ƙasar sanadiyar ayyukan 'yan bindiga. Hassan mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton. Satar mutane da mayakan Boko Haram ke yi akan hanyoyin da suka hada jihohin Borno da Yobe wasu na cewar hanyoyin sun zamanto tamkar tarkon mutuwa musamman akan hanyar damaturu zuwa maiduguri ko maiduguri zuwa damaturu wannan hanya ta yi kaurin suna wurin aika aikar mayakan boko haram da iswa a dan wannan tafiya muna ganin motocin matafiya suna kai komo tsakanin wannan hanya dukko da irin haɗuran da ake cewa wannan hanya na da shi wurin satar mutane da 'yan ta'addan Boko Haram ke yi akan wannan titi. A daidai wannan wurin da nake wucewa yanzu mayakan iswa sun sha sace matafiya a wannan wuri. Yayin da bangare ɗaya kuma muke ganin jami'an rundunar sojin Najeriya wato na Operation haɗin kai cikin shirin kota kwana su ma suna sintiri sunana muhammed abacha mu ne kuma direbobi na kan hanyar maiduguri hmm. to a gaskiya fi sabila mu da muke bin hanyar nan muke ganin abubuwan da yake faruwa gaskiya mu shahada muke muke bin hanyar nan Sale Bakoro kuma ni ne sakatare na kungiyar direbobi a reshen karamar hukumar Damaturu. A game da hanyar Maiduguri a kullum idan muka tashi muna cikin fargaba zaka ga an tare hanya an tafi da matafiya. Kuma hanyar Maiduguri in zaka tare ta na minti biyu zaka iya tara motoci. A cikin minti biyu nan zaka tara mota sama da sha biyar ko fiye da haka. Ba da jima wannan magana nake gaya maka an tare hanyar nan daga Damaturu zuwa Maiduguri. Har an tafi da wasu daga cikin fasinjoji. Na tuntuɓi babban kwamandan. kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, Major General CG Musa. Ya zuwa yanzu me ake ciki akan wani hanya? to yanzu mun kara karfin sojojin da ke wurin unis da ke wurin duk an kara musu abubuwan aiki akwai mutanen kauyukan da ke tare da waɗannan mutanen suna gaya musu tafiye-tafiyen sojoji in soja na nan sai su gaya musu sai su koma ta can inda soja ya bar su je su tare hanya to abin da ke bamu amma muna mun tabbatar ma mutane kar su damu komi yanzu jirage muna da su yanzu suna kallo ko e kowane lokaci sojojin ma an kara musu mutane an kara musu eh, mukamin aiki in Allah ya so za a samu ranka yadda kamar hanyar da maturin nan wasu na cewar lalle za a yi yan boko haram din nan suna kusa-kusa da hanya ba ne suke ba me zai hana ku bi inda suke din ku gama da su ne su yadda suke ka gane yadda muka yi magana suna cikin jeji ne suna boye-boye yadda ma suke yanzu yawancin suna cikin ƙauyuka inda mutane suke zama in za su wani abu ne sai su fito su mota su zo to in 'yan ƙauyukan su ma suka ce to yau mu ma ba mu son ku wannan abun zai kare so ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba mutane ma ya kamata su ma su sa baki shi yasa yake operation haɗin kai muna buƙatan kowa ne ya zo ya kama ya taimake mu kaga mu dukan muna yin haka za mu same su da ba za su samu wurin fansa ba wani karfin gwiwa zaka bayar masu bin hanya na musamman daga Damaturu zuwa Maiduguri ko Maiduguri zuwa Damaturu za su gan cewa akwai canji akwai karuwan karewa a wurin duk waɗannan abubuwan da ke yi su ba wai wani abu suke yi ba yadda suke yi in sun ga sojoji sun wuce aka kira su su bi ta baya su dai kawai suna su su cewa suna nan ne amma mutane kan su damu in Allah ya so za mu samu kan wannan abun kuma muna kai a ciki mun tabbatar musu cewa za su samu zama Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Damaturu, Nigeria. A da Hassan mai na hadin zai kura tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ɗauke da sauran labaran duniya. taimakiyar shugaban amurka kamala harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban amurka ta white house na girke tasoshin caji 500,000 ma motoci masu amfani da lantarki ev a matsayin wani bangare na shugaba joe biden na wadata motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa Harris ta yi wannan sanarwa ce yayin wata liyafa a wata tashar motocin lantarki da ke wata karkara a jihar Maryland a wajen Washington babban birnin Amurka. Shakka babu makomar harkokin sufuri a ƙasarmu da ma duniyar baki ɗaya ita ce wutar lantarki a cewar Harris. Ta ƙara da cewa idan ƙasarmu ta iya ƙirƙiro motocin lantarki da cajinsu da kuma gyararsu, hakan zai yi matuƙar tasiri kan lafiyar al'ummomin Amurka, ƙarfin tattalin arzikin ƙasar da kuma kare duniyarmu. sau biyu cikin 'yan kwanaki an sace kayan abinci na tallafi da aka tanada ma 'yan habasha da ke fama da tsananin yunwa daga wurin ajiya na hukumar samar da abinci ta duniya da ke arewacin habashar a cewar majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin da yammacin ranar goma ga watan disamba wani gungun masu ɗauke da makamai waɗanda ake ganin sun fito ne daga ƙungiyar ɓangaren sojojin habasha ko kuma wasu dakaru masu alaka da sojojin na habasha sun kutsa cikin rukunin gine-ginen hukumar tallafawa waɗanda bala'o'i suka riske su da ke kwambalta suka yi gaba da tirelolin abinci wajen goma sha takwas da ƙarfin tsiya a cewar mai magana a madadin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ga manema labarai ya ƙara da cewa mutanen sun yi amfani da tirelolin abincin a wurare daban-daban don amfanar kansu. ya ce an mayar da tireloli goma sha biyar amma har yanzu ba a san inda sauran ukun suke ba. Lafiyar ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da masu alaƙa da su ita ce muka fi baiwa fifiko har yanzu. Kuma muna kira ga a gaggauta sako ma'aikatanmu, abokan hulɗarmu da kuma motoci a cewar hak Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. kan Usman. lafiya alhaji Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryenmu. A ci gaba da kawo muku bitar wasu daga cikin muhimman batutuwa da muka gabatar muku a cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yau, Muhammadu Ibrahim Kwari zai kawo bitar shirin da ke magana ne akan 'yancin Fulani makiyaya a Najeriya. Wanda ya zo muku ranar goma sha takwas ga watan Mayun wannan shekara da ke karewa. a yi sauraro lafiya. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne. don mun sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne masu turare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar muna rike da sauran al'umma da suke jiyar kano da hannu biyu biyu da yadda da aminci amma a wasu sashe an maida fulani abun ki kundin tsarin mulki ma bai san wata kudu ko arewa ba abinda kundin tsarin mulki ya sani yan najeriya wasu suka kori wasu daga jihohinsu wannan baya daga cikin shugabanci na gari haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro yan jihar su baya cikin shugabanci na gari masu ware yau shirin yan kasa da hukuma zai duba makomar yancin fulani makiyaya a najeriya ne karkashin kundin tsarin mulkin kasar biyo bayan yunkurin gwamnonin yankin kudancin najeriya su goma sha bakwai na haramtawa fulanin kiwo a dazukan yankin a dakace mu yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan akara ko oho gama ko wasan dara madalla Masu rare a ranar talatar makon jiya ne bakin gwamnonin yankin kudancin Najeriya su goma sha bakwai ya zo wuri guda kan batun haramta wa Fulani makiyaya kiwon dabbobinsu a dazukan yankin saboda abin da suka ce kai komo da Fulani ke yi da dabbobin nasu a dazukan yankin na ƙara matsalar tsaro a yankunan nasu. Sai dai wannan yunkuri na ci gaba da fuskantar martani daga 'yan Najeriya musamman ƙungiyoyin Fulani masana dokokin ƙasa da shari'a da kuma sauran masu ruwa da tsaki. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cikin waɗanda suka yi martani na baya-bayan nan. Abubuwan da suke faruwa a wasu wurare na ƙasar nan babu shakka ba mana daɗi. domin muna riƙe da sauran al'umma da suke je da kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci amma a wasu sashe an maida fulani abin ki wannan bai mana daɗi ba babu shakka ba za mu taɓa goyon bayan ta'addanci ba da fashi da makami da sace mutane ba amma duk da haka wannan abubuwa da suke faruwa ba fulani ne kawai suke yi ba sauran ƙabilu su ma suna yi yanzu ta kai an ce ba a yarda a yi kiwo irin na gargajiya wanda aka saba ba da can san da ake kiwo kiwo ne da makiyayi yana cin riba manomi yana cin riba makiyayi zai ba da taki na shanu wanda manomi zai amfani da shi har kiran su ake su su shekara a guri mu muna roƙon duk fulani 'yan kano wanda suke a cikin najeriya nan muna gayyata su su dawo gida gidan nan shine martabarsu shine mutuncinsu abinda muke faɗa duk mutumin da yake da shanu ɗari ɗari biyu banki ne yake tafiya babu yadda za a ce da shi matalauci su dawo gida mu yi masu kiwon shanu irin na zamani muna gina gidaje asibitin dabbobi na'urori na bayi na shanu a samu shanu irin na zamani masu kauri wanda za su ba da madara da nama makaranta 'ya'yansu su yi ilimi su ma su zama likitocin dabbobi su zama manya-manyan malamai su ji daɗin al'umma kamar yadda 'yan najeriya suke ji haka muke bukata. to amma da sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki a jami'ar bayar kano na cewa wannan fa batu ne na wanzar da 'yancin 'yan ƙasa ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari. Ni ina ganin da su gwamnonin kudancin Najeriya waɗanda suka danganta laifukan da suke aukuwa a jihohinsu da makiyaya da shi gwamnan kano abdullahi umar ganduje da ya buɗe ƙofar cewar idan aka koro 'yan jiharsa daga wata jihar su zo ya sama musu matsuguni da abin yi da noma ko kiwo na zamani duk ina ga kamar sun kuskure wato yadda al'amuran suke al'amuran laifukan da suke faruwa a najeriya ba su da alaka da kabila ko addini ko wani yanki na ƙasa laifuka ne da suke aukuwa a dalilin rashin samun shugabanci na gari wanda su yanzu da dama take hannunsu ya kamata su ga sun miƙe sun gyara sun samar da shugabancin nagari amma ba haka ba za su ta eh, tufka ne ko kuma na ce kitso da kwarkwata idan aka kalli wani jinsin mutane gaba ɗayansu aka ce su daina sana'arsu saboda ana samun masu laifi a ciki ko aka kalli wasu ƙabila gaba ɗaya aka ce su tashi daga wani guri saboda ana samun masu laifi a cikinsu ko aka kalli wasu mabiya wani addini gaba ɗayansu aka ce ba a san su a wata jiha saboda ana samun masu laifi a cikinsu to za a wayi gari ba wanda zai saura a najeriya saboda a kowane bangare a kowane yanayi a kowane a kowace jiha ana a kowace kabila a kowane mabiya addini ana samun masu aikata laifi saboda halin da ake ciki na wato kalubale wanda babban abin da ijan washe rashin shugabanci na gari kuma babban abin da zai magance shi shugabanci na gari don haka in wasu suka kori wasu daga jihohinsu wannan baya daga cikin shugabanci na gari haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro 'yan jihar su izo zai karbe su kamar ya halatta a koro sun kenan shi ma kuma baya cikin shugabanci na gari don haka su miƙe su samar da shugabancin nan na gari da ake ta kururuwarsa ake ta kiransu da su samar Za mu ji abin da masana dokokin ƙasa ke faɗi game da 'yancin da ɗan Najeriya ke da shi na kai komo a sassan ƙasar a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma. Madalla, masu rare masana dokokin ƙasa da kundin tsarin mulkin Najeriya suna ci gaba da fashin baki akan wannan batu na 'yancin makiyaya da ma sauran 'yan ƙasa a Najeriya. Barista Audu Bula Mabukarci lauya ne mai zaman kansa. Idan ka duba sashi na 35 da kuma na 44 na kundin tsarin mulki sun ba wa dukkan ɗan Najeriya dama ya yi yawo duk inda ya ga dama a ƙasar ya kuma mallaki ƙasa a duk inda ya ga dama. sannan kuma kundin tsarin mulkin sai ya haramta a kawwame ɗan najeriya daga wani guri a hana shi zuwa wani guri misali ko a cikin mota a kulle mutum a ce daga wannan motar ba zai fita ba a kundin tsarin mulki an masa abin da ake kira false imprisonment wato an ɗaure shi ba bisa ka'ida ba haka idan aka kawwame shi a wani gari aka hana shi fita zuwa wani gari ko daga wani bangaren najeriya zuwa wani bangare na najeriya hmm. kundin tsarin mulki ya ce ba za a iya kawwame ɗan najeriya daga wani bangare zuwa wani bangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku ko kuma ana zargin shi da aikata laifin yake zuwa gaban kotu idan yana dauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus idan aka bar shi yayi yawo zai yada ta daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu to sai a hana shi zuwa dan yaro ne dan kasa da shekara sha takwas ana so a ilmantar da shi a makaranta to za a iya kawwame shi a wani bangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi kuma makiyayen nan da ake magana na ku ba fa yan arewa bane makiyaya ne waɗanda suka zauna a ɓangaren da ake kira oyoyo tun kan a halittu najeriya ba sa ma jin hausa banda fulatanci da yarabanci ba abin da suke ji na taɓa zuwa jihar Oyo na bata a hanya na ga waɗansu fulani a gefen titi suna ciwo na tsaya za mu tambaye su hanya banda fulatanci da yarabanci ba su iya komai ba yan kudu ne a kudu Allah ya yi su kuma kundin tsarin mulki ma malam Mahmud bai san wata kudu ko arewa ba abinda kundin tsarin mulki ya sani yan Najeriya barista audu bula bukarti kenan lauya mai zaman kansa a najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsinana yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana a ah, da Mahmud Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Barma zai kawo mana sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Independent Police wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya kara jaddada matsayinsa dangane da matsalar tsaron da ake fama da ita a yankin Sahel jaridar ta ce muhammad bazum a taron zaman lafiya na birnin dakar ya ce kasar mali ba ta da tashar tsaro ko guda a kan iyakarta da nijar lamarin da ya sa 'yan ta'adda ke ƙetaro iyaka domin tafkata asa kamar yadda a makon jiya suka kai farmaki a wasu ƙauyukan nijar uku saboda haka mataki mafi a'ala a yau shine gwamnatin mali ta sake kama yankunan da suka kubce mata sannan ta haɗa kai da ƙasashen nijar da burkina faso kamar yadda waɗannan ƙasashe suka haɗa kansu su biyu a cewar shugaban ƙasar Nijar. Jaridar L'Eclosion na cewa jamhuriyar Nijar da Libya sun rataba hannu a kan wata yarjejeniyar inganta harkokin cirani da nufin kawo ƙarshen matsalolin da al'ummomin ƙasashen biyu ke fuskanta a wannan fanni. Jaridar ta ce ta hanyar wannan yarjejeniya hukumomin Nijar da Libya na hangen kyautata yanayin shige da fice a tsakanin kasashen biyu ta yadda za a kawo ƙarshen zuwa cirani ta barauniyar hanya wanda ke tattare da dimbin haɗura yayin da ta wani ɓangare matakin zai ba da damar musayar ma'aikata a tsakanin su. Jaridar Larude Listuwar na cewa ana fuskantar jan kafa wajen buɗe rajistar sabbin ɗalibai a jami'ar Abdulmuni Jofo ta Yamai. inda watanni sama da uku bayan fara karatun shekarar 2021 da 2022 Ɗumbin yara ke cikin halin rashin tabbas saboda jinkirin da ke tattare da shirin buɗe kakar rajistar ɗaliban da ke sha'awar shiga jami'ar ta mai bayan da suka ci jarabawar kammala makarantun share fagen shiga jami'a jaridar le sahel na cewa Tawagogi daga jihohi takwas na Nijar sun kwatse a birnin Difa domin halartar hidimomin tunawa da ranar da Nijar ta zama jamhuriya wato 18 ga watan Disamba. Da Tuni aka kammala komai na tsara wannan biki da ake yi wa lakabi da Difangla a cewar mambobin kwamitin da ke da alhakin tsare-tsare. Jaridar ta ce albarkacin wannan biki karo na 63 babban birnin na yankin mangari ya shakawa da nufin saka walwala a zuciyoyin bakin da suka zo wannan haduwa ta sada zumunta a tsakanin 'yan nijar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida malam sule yanzu kuma sai sakonin da ku masu kira ta waya kuna ajiye mana Salamu alaikum, Amurka mai magana ga labuwa. daga nan gadar labuwa jihar jifa jamhuriyar niger ina ma fatan da kai ta samun niger da najeriya allah ya kawo mana zaman lahiya ta samun niger da najeriya ta kawo mana kwanciyar hankali ta samun niger da najeriya amin kuma amin Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Sunana Usman Dogo Madaka rafi na kwalgaman jihar Naija, Najeriya. Ina kira da sanatanmu na zambi ta jihar Naija Alhaji Sani 313 a kan gudunmawar da ya bamu gina bohol a gwari daga tudun wadatar kagara da wanda aka gina daga fangogari zuwa gina to a halin gaskiya muna taya shi murna muna yi mashi godiya ga abin da ya yi mamu an da saka masa da alheri. Assalamu alaikum san ta hausa na mai Amerika. Suna na wani ya kori ke ba. Wani da gaskiya gwamnatin APC ba ta wa mutanen jega sakayya ta kware ba. Saboda yadda gwamnan da ya fashola ya ba da gudunmuwa wajen cin zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari aka haɗa mai ma'aikata uku kan sakayya. first tenuwa second tenuwa aka bar shi da ma'aikata biyu yanzu nan mutanen jebe bayan cin zaɓen bayan sun yi tattaki daga jebe har zuwa abuja ƙasa amma sai ga su tallafin da hin tarayya ta bai na dubu biyar da a hana mutanen garin jebe saboda haka ba musu adalci ba. assalamu alaikum mai magana umar hassan kan kuri gidan rediyon america daga nan kasala bakin cikin cibiyar ba kare don Allah don annabi ina kira ga shugaban kasa don Allah don annabi in ba ka iya mulkin nan ina ba ka shawara don Allah don annabi ka dauka shugaban kasa saboda matsayar da ake mamu mu tunjana mu na bangaren kasa tsakani da Allah shugaban kasa kai duka Najeriya ta riga ta ta farfare a wurin kalkashin wurin ka don Allah shugaban kasa ka sauka ka ba wani wuri tun da ba ka wa a huta la gidan rediyon America daga nan ka kuma in ji kuma za ka Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu rawa kuke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. cewa ƙwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba hakan yadda gwamnatin Koriya take tafiyar da batutuwan 'yancin jama'a ko kuma shirinta na makamashin nukiliya da masu linzami. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji dubu ɗari biyar wa motoci masu amfani da lantarki EV a matsayin wani bangare na shugaba Joe Biden na wadata motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa. Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. sai kuma a can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku su wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar filhashin gumel da na shirya na kuma gabatar ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.